kala kala mun ki mu ba Allah an ci amana ta daga ka kuɗin aure haba da Allah ka yayyafa wa zuciya ba zan yayyafa wa zuciya ta ruwan sanyi ba ruwan zafi zan yayyafa wa zuciya ta kuma barin gaya miki ki kuka da kanki ke ma ki buya na zama kidnafa na zama kasar gumin dan kidnafa ba abin da ba zan aikata ba tunda aka ci amana ta zan zama bani da mutunci tun anan